Da rashin ta yi akan bar arha. Jama'a barka mu da sake saduwa a filin namu da fatan kuna nan lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To kamar yadda muka faɗa muku makon jiya, bakin namu Alhaji Yahya Jalam, da Alhaji shau Aliyu, da Alhaji Kalib Ismail za su ci gaba da kawo bayanai kan farfado da tattalin arzikin Najeriya da yanzu yana fama da mashashara yanzu alhaji yashau aliyu zai ɗora daga inda ya tsaya makon jiya sannan mu ci gaba to wannan muna hasashen idan aka yi amfani da abin da mai magana na farko ya faɗa aka gina a irin wannan tsarin kasafin kuɗi misali ya yi tsokaci na samar da kuɗaɗe ba daga man fetur ba to kuma wannan kasafin kudin dama bai da alaka da oil benchmark yana da alaka da haraji ne kuma duk gwamnatocin da suka ginu ko high performing economies ko kuma manyan advanced economies na duniya da haraji suka ginu sai kuma kudin aro na za'iri wanda ake amfani da su wajen gina ƙasa to a hawa na farko a wannan gwamnatin a wannan tsari shine muhammadu buhari shugaban ƙasa ya san cewa duniya ta sama tattalin arzikin najeriya ido akwai kuma kyakkyawan fahimta na tattalin arzikin ƙasa a gwamnati irin wannan haka su ma 'yan ƙasan a yanzu suna da kyakkyawan fahimtar cewa ana jagorancinsu zuwa gina tattalin arzikin ƙasa to amma akwai kira ƙwaya ɗaya wanda masana tattalin arziki wanda ake ce musu developmental economies wanda suka ginu a gina ƙasa da ci gaban ƙasa sun yi imani sai kowa ya canza ɗabi'arsa daga ɗabi'ar lalaci daga ɗabi'ar zamba daga ɗabi'ar wane sai wane dole zuwa ɗabi'ar wannan ya cancanta wancan ta cancanta kaza ya cancanta to idan aka ɗora tattalin arzikin a wannan faifai to za mu zura ido mu ga ba a cikin shekaran farko ba wajen auna tattalin arziki saboda a shekarun baya kaɗan an auna tattalin arzikin ƙasar nan an ga cewa a 2010 lokacin da tattalin arzikin ya fi zabura kuma akwai abubuwan da suka zabura da tattalin arzikin ƙasar har ya samu kashi tara da 9.5 na kiyasin ci gaban tattalin arzikin ƙasa sai kuma aka yi sa'a tattalin arzikin kasan a halin yanzu yana mafi kaskanci daga 2010 zuwa 2015 yana tafiyan kashi 2.5 wanda wannan tafiya na kashi 2.5 tafiya ne mai wahala komi zai iya durkushewa idan aka koma ƙasa da eh, cigaban digo biyar aka samu ragowa to akwai matsala matsalan shine akan duba yawan mutanen ƙasa kuma a duk kiyasar da aka yi a duniya an gano cewa muna da mutane sama da miliyan 180 a cikin miliyan 180 din nan kusan kashi 65 zuwa 70 waɗannan duk suna rayuwa ne a ƙasa da mizanin talauci na duniya to haka to tun da yanzu an tabbatar mutane suna rayuwa a cikin wani yanayi na talauci to ya zama mu gwamnati wajibi ta shigar da abubuwan da za su ɗaga mutane ta fuskanci yadda za a ɗaga mutane a fara rage mutane talauci sannan bayan an rage musu talauci a daɗa tarbiyyanta su su ta tafiya a matakin da kasafin kuɗin yake tafiya wanda mai magana a madadin shugaban ƙasa ya fara mu 'yan ƙasa albishir cewa kasafin kuɗin nan zai fa kai kusan triliyon bakwai zuwa takwas a madadin triliyon hudu da ɗigo shida wanda aka yi kuma ba a ma yi shi ba to to an ce zero wato sifili fa kace sifilin kasafin kuɗi sifilin kasafin kuɗi kuma gashi ana maganin triliyan takwas na'am to a yanzu a treasury single akwai hajiya me magana fa na farko Yaya na ya faɗa daga yin treasury single account a satin farko gwamnan bambam banki na ƙasa mm. ya faɗa godwin emefele ya faɗi cewa an samu sama da triliyan biyu da biliyan ɗari uku to in kin ga wannan kuɗin in kika auna kasafin kuɗin na 2015 wanda aka yi shi akan triliyan 4.6 ashe ba sai an ci bashi ba tunda an wuce rabin shekara kuma a rabin shekara nan da aka wuce ga triliyan biyu a ƙasa sannan banda wannan ga hukumomi irin na nemasa kai shugaban kwastam na najeriya wanda ya zabura wanda a yadda muke shirin nan yana illela ya sanar da mutanen najeriya kwastam daga a wata goma ta samar da biliyan 747 a cikin target din da aka basu na biliyan 940 da wani abu to kinga in aka koma aka gina haraji hukumar da ke samar da haraji aka inganta su sannan aka samar da ayyuka da yawa duk inda aka samar da ayyuka da yawa a cikin al'umma to an samar da haraji da yawa ne saboda waɗannan mutanen da aka samar musu da ayyuka za su ba gwamnati haraji za su siya kayayyaki a kasuwa wanda aka sa musu haraji to gwamnati kullum za ta yi ta wanzuwa a irin shirin da ta yi na kasafin kuɗi ta samu na hau keke ina bin yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na duke ce. Barin tambaye Khalid Ismail shi kuma da yake ɗan kasuwa ne in gani shin kana ganin al'ummar Najeriya sun tasamma canji na halayensu wajen mu'amala da kuɗi da za a samu ƙasa ta amfana? Bismillahirrahmanirrahim. Al'ummar Najeriya kudure suke da su samu canji, amma ya za su samu canji. canji na farko a ilmantar da mutane idan aka ilmantar da mutane akan ɗabi'o'i da suke kai bisa al'ada da kuma yadda duniya take tafiya a kai wannan shine canji na farko da abin da gwamnati ta gadar wa talakan ƙasa to zai amfanar da shi kuma zai rike shi da muhimmanci don ya san tasirinsa saboda a baya mun neme shi mun rasa wannan shine abu na farko sannan abu na biyu akwai ƙarancin abin yi ya yi yawa a al'ummar ƙasa a talakawan ƙasa kuma wannan abun mataki ne wanda yake cike fuskantar barazana na tsaro don duk lokacin da aka ce al'umma da suke zaune a ƙasa suna rayuwa a cikin niyasu na rayuwa kunci na rayuwa to yana iya tabbatar da tsoro a tafiyar da al'amura na gwamnati sannan a kuma gudanar da 'yan kasuwa na yau da kullun da suke tafiyayya a cikin gida mm. matukar babu abin juyawa a wajen mutane babu abin yi to tsaro ba zai samu ba idan babu tsaro kuma to babu magana tattalin arzikin ƙasa wannan shine muhimmi na farko da gwamnati ya kamata ta farga ta ɗora himma a kai ta tabbatar ta gudanar da wannan in an samu wannan to za a samu arziki na farko sannan na biyu ya za a yi a samu kuɗi a ƙasa shine ya zama na kowa ya tashi yana da abin yi manomi an ilmantar da shi akan hanyar noma ba wai kurin a ce yau an kawo takin zamani an kawo irin shinka amfanin gona yaya ya kamata ya yi shi bisa al'ada ko kuma bisa yadda duniya take tafiya wannan shine abin yi na farko sannan na biyu kayan gudanar da rayuwa na yau da kullum yanzu in kika duba a yau komai ya tashi kayan provision na gudanar da yau sabulu ya tashi lifton ya tashi talaka shi yake shan wahala yanzu misalin single account da aka yi na gwamnatin tarayya guda daya da duk dukiyar da ake ganin an samu da duk abubuwan da ake ganin an ci gaba amma a halin yanzu in kika shiga kasuwa a cikin garin kano ko kika shiga anacha a cikin zaki tabbatar da gudanar da kasuwanci mutum zai yi ne miki a kasuwa inda yana da buɗe kwantena kamar goma zuwa goma sha biyar saboda tafiyar da tsari na beirut change na dala yanzu mutum ba zai iya zuwa singapore ko ya je miki italy ko china ya siyo kaya ya yi kwantena biyu ba a baya da yana iya yin samun kwantena sha biyar kwantena ashirin yanzu yadda aka gudanar da tafiyar da tattalin sabon juyi na gudanar da arzikin kasa ya takile wannan abun ba a samu haka saboda haka kayan da yake cikin gida bai isan mutane kuma ya tashi sannan abu na gaba talakawa babu kuɗi a hannunsu da za su shiga kasuwa su sayi kayayyaki na gudanar da rayuwar yau da kullum wannan abun zai iya kawo barazana a tattalin arzikin kasa ya kamata gwamnati ta farga kai jama'a anan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu alhaji ya jalam alhaji yishop aliyu da alhaji kalib ismail da kuma wakiliyarmu madina dauda wadda ta jagoranci firar da hero diodone wanda ya shirya mana sauti nisa salo garba ke cewa ku kasance lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau